أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jiya dai mun cewa ɗan adam zama ne khalifa ga rayuwa ta yi irin mataimaki ne shi ne wasiri ne hankali da kuma irin ɗan ta'addadin nan shi ne nafsun amaratun bisu shi wasiri din ƙarshen ta ya samu sa'a ya kashe wannan ɗan ta'addadin an ka ce bi girari da girari ba girari bi girari da kaihin takobi muhannadu min ja wanda shi ne hankali ne to bayan haka wanda shi ne ba shi damar ya yi tattalin duk da ake so saboda sauransu sauran alkiyama da irin har yara na hurhura saboda wannan sauran to ana nan har muka kai inda ake so idan mutum ya rasu yana tsakanin mutane da yawa akwai wanda ke tausayi ne akwai wanda kuma sanya ya kai ma ya mutu sai kuma akwai dai tsananin ba daɗi dai ga rabot to kusan nan mun ka aje tun jinja za mu tashi wala kamar a cikin du shi ne ce wala kamar a cikin du wa kana zirratan min qablu anna anna min qablu annana wal ta fi gadi فتوتر الشوك القتال وأقدم الجمع القدا وتممل filmar الذي وتوصل الميل العميل سلاقها فاستحملا بتنفس وتنفل وتصوبت عبراتها وتصعدت زفراتها تسير دولة المنشد ورنت بمقتل مقتل محرورة خلف الكنوس لما لها من تركد تسير في magana لنا كانت kawai yake wani kasar asirin hakika yadda ta gani ta sani ta tabbata nan hindu yana nuna rayuwa ta anna nawal ahibbati hakika nisantar masoya ta tabbata fi gadi gobe lahira to ta san da haka yanzu ta gano kenan amma wakana ta kasance inda an ka hito dama shi kana kuma iya ana tashi da abin da ya wuce shi ne kamar wasanin karyatin lati kunna fiha wasanin karyatin lati kunna fiha tunda muka gare shi ne wa kana ta kasance irratan wawan marar kan yamin kauni kamin ta san cewa lalle tambasa masoya zai tabbatar gobe nan nafsu ita shi kan yi a hindu to zai suna gaba da magana da ita to ana na ana nan fata wasadat sai ta yi majingini da saukan katari kawai tsaida wannan ne hake din nan wadda rakon maki su ina ya sai magade shi ta fata ranta ta jira da daɗi wa aɗana ta cikanci ma'ana ta sa ga cikin ta daga baɗanin jamra wajen garwacin cikin ƙirya cikin ƙirya yana cikin itacen da ke ci da wuta da yawa ma'ana kinaya ce dai ta rashin kwana wata malmala ta yi mulmulan mulmulci na musulmiya filmar ji da wurin kwanci alwajir amidu bakin ciki wanda ke sa rama shi al'amidu wata wasana ya zannu ya da sharafa a marhin zuciya ita hindu ɗin. Da lokacin na fasta ala sai ta bayyana suwa duka lafofin da bakin ciki ya tana kuri da hansari. Shi ne dama tana hada shai'u na na irtafa. Da gare shi ne an ka samu yuhudu sadai a fa'a. Abara ta ko sai ta yi dubi ta yi zuni abinda an ne mutum ya dubi ya ki daya idanu ne na ta yi dubi da mukulatu da kwa ijiya irin ta mara ya daji mai ɗa na ta yi zone shi ne ta yi dubi da mukulatu da kwa ijiyar mara ya daji mai ɗa shi ne samun daji don an samu mudafu ma'ana bi mukulati bakarin mu'isini na harubatin wadda an ka yashe maɗa shi wadda an ka jaye maɗa halfal ko irin kallon da wadda mara yadda ji za ta yi halfal kaminsu bayan mahorauci limala don abin da ya tabbata gare ta min farka da na rashin ɗanɗa to sai ta san wannan shanuwa lokacin za ta yi dubi idanun dubi irin na bakin ciki kuma bibi na tsoro kuma za ta kafa idanun taurin kallo su yi haka inda nan ma'ana rayuwa ta lokacin da ta tuno cewa masoya zan nisanta da su to irin yadda marayar dajin da ke bibi aka ta kama bibi tana da ban tausayi to sai kuka su ne su ya a hawayen hawayenta sun zuba wata sa'adar zafaratuha irin kukanta sun hauhawa ita jin daɗin na kai ne dai suka suna kuka to lokacin da aka shigo take daga sauki tana ƙara duka wani da zancen mai shirin mai rera waka kamar take tuna zancen mai rera waka ne zuhairu shi zuhairu ya wanda baiti ne wanda za a yanzu lokacin da yana siffanta matan mai gida ne mutu jari daɗin nan matan umarni. wanda daliya ke ko shi aminan mai yadda ra'ayin yin an muktadi to can dai nan na yawan nan waka shi da abin da jihari ke cewa sai la marhaban bi wa wala ahlan bihi in kana tafriqul ahibbati fi gadi haka jihari ke cewa sai yin da tafiye da jihari ce la marhaban ba maraba bi gadin da gobe da shi zahiri ranar gobe isa ya masu masoyana za su tashi kuma ciki akwai wanda nake so matan mai gidana to haka ban maraba da gobe ne in ta wala halan ba na ne da yi da gobe san suko in kana tafi kula hibbati don rabuwar masoya hakika ta kasance fi da gobe da shi ne amma ita ta ita hindu ta mai ke sabarin zaiti ta ja a jirgin zai sai ta kawo wani yake yadda a lokacin hawaye ya kuluwa yana mata kwalli makanan ismidi madadin himhim yin wani duki ne wanda ake yin kwalli da shi ana tawa ga idanu kamar yadda mata ke sa gazal din nan to lokacin na waya din ne yake yayi shi wannan hawayen da raudata kuma tun wa damar wajen na kai hakumatunta mana tunta na da zuzuzu da bara da bara kamar dai da gulugulu haka albasu kamar da ta take Dukkan zuta aya ta kuribiya ce raubata wa damar wajen na kai tunta wani haya ruwan sama yindutu yana kirar da kulla zaharin dukkan fulawa hanyar mutuntatta firraudi ga hodama amma nan hodama ana nufin kumatunta to nan masu balaga sun sani ana ce mai irin tauriya don ya ce ruwan sama to an san da zara an ce ruwan sama sun zubo aka ce firraudi tunaninka da zai kawo kawai abin da aka yi hodama wanda da ne ke hutuwa amma kuma ya yi sau shi ne tauriya ya ce firraudi ga kumatunta ake nufi domin bi kuma ana yin zuwa wanda baiti a yi ara ta fiririya da shi wani haya ruwan sama ma'ana yana nufin nan ruwan sama waɗannan hawayen da ke zubo mata su kamanta da ruwan sama ala sabirin isti'ara a tasirihiyya to yan ga ruwan sama yanzu ce yana tsarar da kulla zaharin dukkan fulawa abgudin yantakka to abin da suka nuna nan da kula da tatta ma'ana ayyukan kwarai firraudi da wadama abin da suka nuna nan da wadama ma'ana kuma tunta to duk dai san gaske ara ta sai zuwa to bayan dai haka ta faru ita hindu farka sai ta firgita lokacin da ta yi tunanin cewa gobe za a rabu da masoya to fa an ba ta sai ta tsirar da albahara ɗan tumura shi albihara albihara wani tsoro ne wanda an da kaushi shi wannan bihara din kuma yana hitowa ne lokacin damana an larabawa suna mai suna da ainihin bakara mai igiyar shanuwa kenan haka aka ce mai kuma wannan bihara din yana da fata-fata haka to sai ta kirar da albahara dan tulu ga ɗin munawwaran wanda an ka haskake to bayan ta kirar da shi wa azantu ha sai min zarge ta fasa sai min rine ma'ana nista ta rine shi duka waruri da turaren wardi shi ne mai jajajaja abinda suka nufi da baitin da wai lokacin da ita hindi ta zargi ta shi ne rayuwata shi ta kilar da wanda wurin ma'ana kuma kumatunta suka yi kwari-kwari da fake-fake daidai da in ka dubi kuma tunta za ka yi kamar sun yi kama da ɗan tunu ga ɗin nan bahara ne to kamar da sun kai da shi ke ya nuna ta ji tsoro shi ko na yana son ya nuna zarunci ne je son a gane ya ji tsoro wajen ya irgita zai rabu da ya ne ya zuwa kamar da zai taho nan gaba to sai zargi wannan inda umar ya zargi rawa to ya za ka nuna jin tsoro don za su rabu da wasu masoya gobe to shi ne ce su rene su ma'ana dalili na ya sa sai ta rene shi bisa sauraron wardi ma'ana sai ta canza wannan tunani ta yi kuni ta komo daidai ba wata matsala kenan kamar dai shi bahara din ya kuma tsoron wardi ma'ana kuma tunta da jin tsoron da kai da fuska ta ma'ana ya komo noma ne dai ba wata matsala shi ne kan to daidai da bahari ya komo tsoron wardi ma'ana jin tsoron ta yanzu ya bar ya komo daidai shi turaren turare ne mai kamshi shi ko bahara yana da wari to shi ware shi turaren ga mai kamshi ne wari ne faci faci shi ya kamanta da fuskar ta lokacin da ta girgisa to bayan ya zarge ta sai ta komo kuma tun ta suna komo daidai da suke to shi ya kamanta da turaren warji duk da istiara ce wannan to shi ne ce wani istiara ayyade ta sirriya ce wannan yake jin ta kwana ta hindu duk tun daga daddare ne ne tana ɗan da samun almalama zargi tana cizo na da zargi wai da Allah hawa ta kila ita ta tuni ta karkatar da inani na shi ne raba mata au ta mallaka ha inda ta mallaki mutu ya biyan gora shi ne ta abinda suka nuna ma'ana rayuwa ta din nan amma rutun bisiyoyi ta kwana tana ta zargi ya tana son mista ba za ta yi kaza ba ga wayarin ka nan na yin baraka kaza mista ba za ta yi ba ko don ta samu sa'a wata zumbi tana zaton tafsiru tana tara lawalati tsoraye na bin laha'i da zargi tana tunke su ina ya ce da gaskinan tana zaton za ta ja ta samu sa'a ta bisa ga abin da take so in yi wata lini kuma wata rana har tana tautata matna tsatsan ruhin ma fi asli mai tsari mai karfi min ni gare ni abinda suka nufi ma'ana tana cewa duk wani abu ne ya na shaye-shaye ko na wani iskanci ma'ana in yi shi ai ba kuli ba ne to su shaye-shayen da iskanci shi yana kamar wani mashi ne mai karfi to lallan ladda ba shi da ta kai mai kamar shi tana tausasa mashi suna nuna ai ba kuli ba ne wata gini tana son tamfaji ne tana horanta min annasiha ta nasiha barratan ta kwarai wani su nasihan nan ko ayyuratan wa'yansu lokuta to makalitu zancen mota ga makareci shi ne mai fushi da mutum ke nuna yana ma nasiha alhali karya kike yana son ya kaɗa ka cikin haɗari ne to shi ne ke fatisiri kana ɓoye hasuwan sun tsammani tarakan wani lokaci turke ra'in cikin wa kuma nan abinda suka nuhi tana yin yaudar kamar da an ana wa yaro waye a ce kawo a rake a caji mara sunan tage a sai a kama ɗiba a nasha to laraba suna cewa haka nan yusiru hasuwan turke ra'in ma'ana cikin yaɗe kunwa sai mutum ya samu kitsan nono da sunan Najeriya kunwa ma'ana dai tana yin kitsan ne tana yin da Wata tsoro tsara wani lokaci tana cewa hamiri su ɗore ne ki ta in ma'amuri ya ce in ma'amuri ya labari ki daddaɗe kowa zai gani. Abin da suka nufi nan su laraba lokacin da za su kama tsayaki to suna yi mai wata makira suna yi mai dubara sai su ce hamiru in ma'amurin ma'ana in ma'amurin kai in ma'amurin shine tsayaki din nan hamiru ka daddabe kakka ya gudu to yayi wala suka mai kenan karfin ta kama su za su yi da ita hinda tana ne irin wangawa tana cewa hamiru ya in ma'amurin wata labbatu kenan yadda laraba ke ma wannan wayo su kama shi ko shi shi ne kaka sun komi kenan ma'ana in ɗaya ya yi baraka ba mai gani ne to shi ne sun ce mata ina kufi ki kama kabala ki ɓannaki shi ne ɓannan ra'ayin ki ɓannan hankalin ki wanda kabala ɗin nan liga ce aniya kamar cikin suratul ali imran Allah ya ce ya lagu amanu la tattakhidhu bi'anatan min dunikum لا يأمينكم خبالة خبالة إنه ودوا ما عنتم كذا بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر كيف ما أنا سامتون يلونا ما أنا سنك أشي كرياني تكفي كتاب خبالة بلك ما جانوت لا أبالك ba uba gare shi ma'ana dai abinda suka miji mijin na addu'a gare shi ko kana tala a balaki ban kula da shi ko sai da da da fassar Allah a zalaki to inda ni hakika ne ki sani a wusul mara a wusul mara ne ne ya halbawa nake anna zalil mafnudu da gidan makaryaci ma'ana makaryaci ba zai sa in yi abu ba tunda aiki ya nuna ta kowane ha antum haula tuhibbunahum tuhibbunahum wa na su. ya tana son mutum amma shi bai son ka to shi ne bai haye zai ci gaba da gaya mai ɗan da shi yi da za ka ci shi ne ke la'ar amurban auna zan son albayya goron annufufa abin cikawa da iska goron shi ne roran abin da aka nuhi da lambalan abin da aka nuhi wai mutane ne idan kamar sharuwa ta haihuwa ka sai ɗan taimu to ba za ta bari a tafi nauyinta ba to sai a tafi tun da an gano haka ba a karuwa da wata sai a tafi ɗan nan ta da mutu sai a kwashe ababen ciki ne sai a sace fata ce sai a sace kai kai ko wani abu mai kama da kai kai haka wani samtani sai a sace gashi sai a kawo bakin tuntun sai a ɗaure tun da ba ta da hankali sai ta aza ɗanta na da an ka tuwa ga to sai ne sai ta bari a tashi nono ga dai ai mata dubara ai mata masida to ni ban ban irin haka nan ma'ana ba a yi irin haka yana ce mutum da ita rayuwa ce da sukar da kake da ma bari na sanin na sala amaratun bisu to shi ne ban nihin ban da albayyarerin shi ne balan balan annufufa abin cikawa da iska wannan rura mi wannan sa da ya masu dan maraki ce a yi wannan duba kuma la araban gani ta aka aka shinani sauki sakin salkuna jamfi shinani kenan shinni jamfi shinni kalmin ba mahayyar abin mun na ne ne wa abin na rasa da matalisin babanci abin da suka nuna shi ke larabawa in za su yi sata da zamanin jahiliya yadda suka. za su taho sai a samu rakunma ai suna cikin gidansu ana son a sace ba sai ne ya samu salka tsohuwa haka sai ya taho sai ya rataya ya ga wani rakuni cikin su inda ya san da ya motsa za ta faɗi to da zaran ta faɗi ta yi kutal sai ɗaya rakunma ne sai su rinjita ba su san abin da annan ba sai su kama zallo suna fitowa cikin danga din nan to da sun hito sai su bi sai su kama wani dukkan su kama su su su kaga dubara su gani ma'ana ke hindu ba za ki min irin wagga dubara ba ki kiri da ruba shi ne ma na riga yake cewa ka annaka min بني min من من من muka a kaɓo bai na rigilai ha da shanmu ina ce molon wanda zai yare shi ce yadda na ganin ka kamar rakun mambanin aiki wanda ana motsar da tsohon talka ta ƙawawun shi su ji tsoro su tsoro to haka naka in na haɗu da kai baka iyawa da ni na buga na ce mu molon na tsirguwa ce da shi ne ce san su a rayuwar kuma ki ne zinci haya ake kunyaki kama ce su kama kan inna ni hakika ne nufin lafa ina mai kin walakanci uku nufin lara ina mai kyamar iyasashen abu wanda a kaskantacce kuma wannan abin iyasashe amaman ko da kusa-kusa aka samu ne sai mana yana da kyau ko da bai da ya samu ni ba zan bude shi ba kamar hanyar lalacewa ba ka dauya wuya ina nuhu ina bida min dalilin da mai girma alhakama da wanda aka yi samu ma'ana idan abu na da yi samu in dai na kware na zan daure tsere da nisami don haka zan biya ta bakin tagayen samu to shi ne ma'ana yana yana ya fara zan kai ne cewa na yin abin karin shi al'akamari din nan mun taɓa yi ne wanda wat mada abdul madanin akamari to ka kuma ya lizinta ma kai ne ba zai kawo wata kalima iri guda ba to kalimar rubutu da iri guda amma ko ba mu na usula tan al'akamari masu dogayen wuya masu kabirin wuya sai kuma al'akala da abu mawuyacin abu mawuyacin samuwa jinasun am kaga jinasun ne tamu to su ne su a hutu ina gaidantar da kan ya iya da zuwa hafisa kan ciyo da harafi. hafisa ya kusa ina zai da ahiri ta ruwa ta mai kalli kenan min kwari bayan muhajirin tsakanin masu tafiya masu sam masu tafiya gashin rana ko mu'arifin da masu yi ne shi ne tafiyar dare da yi muhajirin tsakanin mai tabta ya rayu ya musa da mai taka tudu ma'ana tsakanin mutanen kirki zan bari a banda ba ko ni yana buga mota ta ko mashin dina mu tafi misali Mun haka zan tafi tare da su zan zaman banza domin yana yanke mata uzuri cewa ba ta iyawa don haka rayuwar nan da mutum ya yi da aikin kwarai ko ta ga idan ta rabauta da lagun da riba to fa zai hariyatun ta tuntu suka samu ribar da Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum na inna ma la ma'al muhsinin aw akhta karto ta yi da kishi yemin wata rana to ai fa nafsu bi aw hadidi ba gare ne faro ba gare gare ne faro arab to shine fa nafsu ba faro ai ba ni dai bane wala to wala ka tafisu hakika na riƙi da abin kwanan ikhwani ɗan uwana da akan aboki sun mai haranta su nan kuma ya koma wurin irin nuna zarunci ne na cewa shi ya wajen kwana da wasu mutane ba zai irin damuɗin nan ba ma'ana ko da ba zai nuna damuwa shi ba to shi ne ce da na rikilan kwana na da ƴan uwana akan aboki sun fi yanzu aboki wanda ni ina so ne da gaske walau ta kai sun da fa'ahu cika alkawari ne da nan yanka da wani jinta ba inda ya sani yadda muka so ne ko shi ya so ni hakan waya mutu kuma na yi tsananin su da rahoton da hadisi dama shi ya mutu so mai tsanani kamar makatu so wanda adda su wanda adda tsanani zura makatan inda ta sun da na fasara. Ilma sai tsawon wasu lahun da su amma fara da kai da kai ya ce yana mai kaurace ni a na alai yana mai tsananin fushi da ni walai ta ku kai ce ne lai abu da bai fushi da ni ba inda ya san yadda nake so ne da gaske sunan ku abin da bai shiga nuhu kinaya ce kawai kan cewa yana zuwa wurare da yawa dole mai yawo da yawa ya gamu da wasu makiya saboda almaru a duhu man jahila kinaya ce daga yawan yawanciya ya sun da suke har cike ke ganuwa da wani wanda bai so ne hali yana so ne wannan ya tsaro ya hafi aduwan sabila da san yana da bisu hairu to shi ne ce kan dalgatin ai da yawa gari farar tuhanin rabu da ita ko hibbatin kuma da yawa masoya wani rabu da su yadda aka yi ban kwana da su ina ni ban kwana da su ba wai don ba su so na ban sun su ba an wujin daga so safa wanda ya wata wadda da soyayya ma'ana ko da ni ban kwana da mutanen nan suna so na yana son su kamar da dan gure da yawa tun cikin yake ilmin firaka a fara alahu saboda kilin nan yake wala ke labin da ce wala da ya rabu da su ba don ƙiyayya ba su mutane da raƙi su don burodi ko ko shi wanda mutum yace kuma wa ku sirkin da yawa aboki na gaskiya ko da mun karbi da sunan ubalibin kula da tsara ku da buwa sai ba alhali ko lokacin da mun rabu da shi da hibahu sautin kuka ne ana ji ne halfal madaya bayan ababen hawa su ne raƙumma al-yuhad waɗanda suna cikin gaugawa kamar a ce lokacin da suka rabu shi can yana tsananin kuka wanda duk ruwan motoci da biyu su ba za ta hana a kuka ne ba to kina ya fi da yana kuka mai yawa amma duk da haka ne ya fi ji wannan zai ku nufi hikidin wangaba wal asar hali bakin ciki da kada jiga yana mai hasuwar shi ne ma'ana lokacin ina jin bakin ciki cikin zuciyata na rabuwar da mun kai amma duk da haka fafa sa'atu ne kashe saurata zo haso wannan bakin ciki wannan garwashin bakin ciki sabbi ta jalli da kinjin kallafa kaina hankuri kinji ma nista kinji to bale na sa hankuri na gaba ɗaya to hatta ka ne ka ce ni ma zato ban damu ba wai ban ji damuwa ta alaman nawa raɗaɗin nisanta ba bilaiki da matsayina na rasuwar da mun kai alhali lokacin da ke mun ka rabu wasu samu a ta wannan rabuwar fil asu yana ga an ta yana da nuna shawarar cewa kamar ya nuna bai damu ba alhali nan da mawuki matsayin ya damu don haka abin da ya saka a gaskiya ya nuna bai damu gaske nan bai son waɗancan don haka ya damu to wace irin hanya za a bi a gane cewa ya damu shi ce to su waɗanda ka ganin bai damu ba mu rarraban nan da sababatu da son nan da yake musu cikin zuciya to ya alamu suna sani da mahara abin da ya yi sani yin gare shi na rarraba ma'ana su sun san cewa abin da yake ji cikin zuciya ta ma'ana yana son waɗancan biyar wadda su don ka aji hankin suna kuka su da ya kuka ba abin da ashebi na magana gari abin da ashebin magana gaskiya begin su da cikin zuciya ta yi da kuma rarraba suna sane da abin da ya ke ji to in ta sani madana idan ka tambayi hawaye daga begen so din na nuna cewa ina son waɗanda da na rabu da su lalle hawaye nan ta shaɗi su za su shaida a nan ka dubi tuna za a ga hawaye sun zubo duk da kuma ni ban yi visa kamar da waɗancan su yi kuka ba rabuwar da ni da su domin dai na son ya nuna zarunci to shi ne cewa ko kuma ne zai ci gaba da littafa na kai ne da wasu ɗabi'u na bugun gaba nan da ma ga ajibi yana da damar ya bugun gaba yadda yake so to kuma yana da kyau mutum ya siffanci da ɗanin ɗabi'u in ya gani su shi ne ke wasu dukun faɗin gaskiya nemin tauci ma'ana na da ɗabi'a faɗin gaskiya kuma walwafa'u cika alkawari da akin da ɗan uwa tafiyatun ɗabi'a ta ce don haka ni wa lasu gangan da ne zaɗi mai so ba a da ke ligidi shine ranke ranke su dama a samar ruwa 'yan adam. wai ba zan yi koran jiki ba in ina son mutum da gaskiya da su ne mu haka ce kuma dan can da rarraba da su duk ina nan ina son su kuma na fita alƙawari na su shi ne ce in za ga zuwa ji falafta da za a za'idi duk akwai su kuma akwai wata nasa kuma in ra ragaru zuwa wuddin falafta da ra'idi in ma'abuci su ya karkata duk sai ne to falastu da ra'ijin ban karkata ko falastu da ra'ijin ban karkata in ya bar su ma ban barin su ne auzar da ko ko ka hamla yake yaje e kha'iji yan uwantaka ta yi ajidu ba zan kata ta ba zan ci gaba da su ne zan tale shi kuma wai za wa da idan an kai kullele ne alkawali da ni tsakanina da wani da dina na lam akun ba zan kasance in shuratan ina azazzargin a kadi kulli gina ba yadda an sa azargi sabce to istiara ce ta siriya ma'ana yadda azazzarge ke da an ja ya warware to haka alƙawarin na ba zai zama haka ba kuma wala usran ba zan zan zurma ba a tun wayewa alamu sauƙari ga mahasan wuta ita tun waya cikin ta ba nama da an Allah sai ta komi ya alkawari ya ba zai zan kamar tun waya nan da nan na kula alkawari na wurfi su na ba wa fasta ina kiyaye ahadal wurfi alkawarin su haifa na asbihi darin sa'ad da gidarar ta nisanta da shi wannan alkawarin ma'ana ko muna nesa da mutum zan kiyaye wannan alkawari na soyayyar mu da tsakanin mu da shi wa asal ara kasa wa astaki ina wanzar da astara kasa da ta auku da gewaya da wata nufa kuma wa astaki wara ina wanzar da bibiyar kai shi ne mutane da ta auku da gewaya ma'ana ba zan yi tabbatun waɗanda muke tare da su ba ina dan kai ina jiwa to bayan haka yanzu dai ya nuna cewa shi ko da baka so ne inda yana son ka ka canza mai ba zai jaye ba wai ka kuma wanda ke yi mai so na ba gaskiya ba ya alaƙi shi na nuna so ne da gaskiya nunawa kana so ne ba da gaskiya ba in ya gano ko shi ba zai so da gaskiya ba shi dai ba zai nuna ma ba to shi ne bai to tangana gaba zai ba shi ne ce wani na zaƙin da yawa mai horo horon su dama maska horo horo ma'ana mai garwaya so da ke ya nuna ni yana so na makiri kenan amma can cikin zuciya bai so na tabi kenan wa ma tukhfi suduruhum akbar kenan adabarat al-baghdha min afwahi wa ma tukhfi suduruhum akbar to wanda mutum ana na ana nan yau da gobe bai san na gane ba Shiraruhu jarabawa ce shine jarabawa shi yau da kullum gada shi a bani sai ya bayyana sannin da maskudin da suke ne an rigabin daga keta da jiyewa lubbadi da dabaɗi. to kuma na cewa dubabin jama'i lubbadi da dabaɗi abinda aka mi waɗin sun ka tankware ma'ana yadda son nan ya hore, kin nan ya hore cikin zuciya ta zai nuna mishi to kamar yadda damo ke a ga ƙasa in ya like da ki a jawo shi to shi na gano haka ilan lari da tsawon da rai a kwana tashi a kwana tashi ni gano cewa wanga mutum da yake nuna min su a shekariya ta su ba su na na amma sai ribara bai jaye shi gaba ɗaya ba fadarar ba haka sai ni kore sa'i matan hawa gargen isashe na so an marta inda ga makiyaya min yadda ta so ne mustaubalin shi son mai alloban tafsuwa mustaubali mai halakastuwa abinda shi nuhi ta kazo a hazan wabila dina inda mustaubal hmm. abinda shi nuhi kamar yadda ka san ne kiwo ne da bisa shi hmm. sai yadda inda bisa shi ne za su ci abu wanda yana da guba irin su tururu hmm. ai zai kone su ba zai bari su ba to haka ko ni sai ni da son da nika mai alhali son da nika mai annoba ne kawai saboda wahalar zuciya ta ɗaya nike amma shi da shi to amma ban faɗa ne ba yadda na yi tuhu sai ni nade shi hilman da jimriya ma'ana ni nade hankulin cikin jimriya da in ba an da rinke idanu shi ne kyarewa da sharewa ala yi bisa ga musulmi to ni nade bayyana ke kare kamar nadewar salka almin sabiyar da an hakakkaɓe marishiya ruwa don kasa lalace ita salka akwai ruwa su cikin ta za a ɗauke ta a naɗe a jiya ta gihi don kasa samu matsala to haka ko shi tun da yana da ɗan so na ɗan kinci ciki amma ƙiyayya ta cika to sai ne naɗe shi ni jiya gihi ya share shi amma ban nuna mai ina yana min ba zai faɗi dalilin da yasa bai nuna min zujada hakikatan garan an sani idza tanawala ulfata idan saurayi majiyin karfi ya rike shi ulfan da tsanani to shi wanda tangaran ne ta fadda a zai kece ya kare sa da akan keke wanda nan kuku da ba a sake hada shi shi na ya lalace a abana to wai abin da ne shi kan yi wanga bauti abin da abbadini ne kenan hakika dan adam ɗin da bai son ka in kan nuna mai ka zama bai son ka to zai bayanan ma kiyayya ta abada kiyayya da ba su sake dawa kamar da kasan tangaran in ya kushe ba zai sake dawa ya tsaro ba to don haka kenan haka aka tayar mutane su fatan mutum bai son ka nuna mai ka zama to kuma ana cikin haka ni duk abin da ya gani na sharri in na yi kwadi in ya ga khairi ba zai faɗi ba shi ne Allah mai layi kamin khalilin makirin aina wuta da yani wa kalbi an ila a khairan da falaha wa ila a sharran a za a hakamar da hadisi in ya ga mammuna ya wata in ga alheri ya fi furbe da yake faɗi to amma shi ya ilista ba idan ya yi alfasha a gaba to zan rinta idanu an aura'ihi daga ailo ba ne ba zan faɗa mutane ba sun shi to sai zai maka ne kirari yace a ah, ni na san ma min yabi babu iko alal da za a ci ga yin alfasha shine rashin kunya harshe ilkari ne ga dan girma hmm. ke lalle alfasha ba aiki na bace na haka koya ba zan tona mai asiri ba sai in kyale shi don haka haɗin ma alfasha ce ko shi ta alfasha ta don haka tun da ni kari ne ne ba zan tona mai asiri ba. Hmm. Sai kuma ce wanda kar halartu da hakika wallahi na tafi zamani wata riwaya kuma wanda kad maraitu jahara hakika na zunguri zamani shaɗarai ya kawai ya ne shi da ɓangarorin na san daɗi ne na san ya ce lokar hakika asnafu jami'u dukkanin asnafu sirri nau'ukan hantsocin noman zamani da rassan kukuzo a lauya gari ne na san daɗi ne na san ma fa da haka tun da na san zamani na A rabtu na san malam ta arziki a cikin da bace sani da ke hindu ya kuma mai inda kuma ya ci wasa ne yake na ji malam tasmari a duk da bace yi shi cikin zamun nukka wasu jikin na kalli na halarci malam tashhari abin da baki halarta ba don haka ki kama kanki na yi ki sanin zamani to zai ci gaba da gaya muhim da ce wa'alintu na san naguma shamli taruwar al'amari rababbe mutum ya ji kuniya ne kiliya to na tabbatar da haka azzamu na samu ne na da wuya idan mutum ya samu lamari ne ya tsaru komi bai da matsala to haka ba za ta faru ba illa bi shamlin sai ɗaya raba ta faru da banda wanda an kai daban-daban ɗaiɗai ɗai filbila da cikin garuruwa ma'ana mutum da zai taho lamura na su yi kiliya ba al'amari ne ya tsaru duk abin da yake so ya sayi ya ci da daɗi ya sha da daɗi to fashe sai ya kai cikin garuruwa ya ya yi nan ya yi nan kamar da ta ni na san da haka sai kuma zai sake wani misali yace wa jasmu farhin idanu ne na tabbatar da waɗanda sun kai kwana sun su na tabbata nan ne ku hal ba a yi musu kwalli ba ilaimin da kwana hadi'in wanda ya nasu mutum ya ji yana iya kwana kwanan da zai zo sauran komi zai da wasu bukatoci to na san wanga kwana ba zai faru ba illa bi laimin sai da kwana ya faru kabla duka, ne wanda kwanan lam yahta wanda bai shirye ba wanda bai nutsu ba ma'ana dukkan ga mutum ya kwanta yana hansali to ka binciki akwai lokacin da yi kwanan nan ya ke lokacin da yana kwanan nan ba cikin nutsuwa ba yana cikin wahalar da ɗan wani abu ilimi ne ilimi shi ne a tamattu fi ayyamin dawila to sauri fi ayyamin dawila cikin to shi ne yake nuna wacce zan jafa idanu waɗanda ba a yi ma kwana waɗanda aka yi ma kwalli ba za a yi musu kwalli ba da kwana wannan da suka zama cewa kwantar da hankali da matsala ba ce sai da an ka taɓa yin ya taɓa yin kwana wanda bai sami na kwace ba ba ne ya taɓa watsa dare ne yana da taɓa karatu ko wasu abubuwa ko da ɗan wani abu to shi ne sai ce walbaini rarraba tabbas izin girma ce wa makanatun daraja ce yin fata da saurayi sai shi taka zama ya girma da shi da daraja yau malmahaiba ranar da zai dawo kowa na murna da shi kuma yin gudunatun wani rabo ne na ko haduwar da ba a da to na abin da ma'ana mutum ya hankali da bankari mana na ji daɗi a gari ba na saba ba don haka radda biyar jawo za a tarbe shi ji daɗi saboda musamman yan bebari a ce ya ce ana muna da dawa ce to na yana nuna dai ko haka ɗaya akwai jin daɗin da ɗai radda ne dawo za a ji daɗi da ni ko shi ɗai agga raba ina yadda in doki raba sai radda ba a yi murna da ni ba nema akwai abubuwan da nake samu to shi ne ce sai ci gaba da misali to shi yanzu misali kusan ga ciko ne can ya ce salma ruwa ya kusa ana tumatar su da kuduratan gurbata dole ko da in suna kwanci yanzu ruwa in suna kwanci wuri guda abinda da gurbata karkashin su kana gani ne to yana nufin ya ce daga dan adam eh yana wuri guda duk gurɓatacce ne zai lalata shi ce yana kaza na kaza amma wai ruku ku dan shawa ce na burge mutane idan lam yarku din da kwanta ba in yana yawo kenan za a ga ya yana raunar raunar shawa to haka ko dan adam in yana yawo yana tafiya za ka ga cewa ko da yake dawa kuma da cewa da suke ana murna da shi kamar yadda kushuriya in yana kwanta in yana yawo wata daraja ce kuma wata ban shawa ta gare shi ashe abin da duk ya ruwa suka gurɓace suna kwance to shi bai jawo ma dan adam in yana zalla wuri guda shi ne zama wuri guda tsautsayi in ji hausawa to da kuma duk ya jawo ma ruwa in da ki kwanta yana yawo shawa to shi zai jawo ma ɗan adam shawa in yana yawo to shi ne kika nuna to kuke ko. aiwal gadari sha hudun su suka dawo na fal'idu idi ai lau an mallayani da ya da garrai kullum sai an yi idi to lalle wanda idi mu hata zara bai samu rabo ba aiwa hadisi cikin hinan kenan dan adam da yake wuri kullum wuri guda lalle in yi an kirki ne an ga shawa ta gobe za a gani yana da wuri guda sai haka ai ko inda a ce kullum idi wanda ce an yi wani sati za idi sai ka ga sai da aka da hada hada ba za a yi su saboda idin kullum yake a ce abin da ke sa inda ya samu rabo dan Allah nan da akwai tsakanin tsakanin lokaci da lokaci ɗan talalan nan da akwai to haka dan adam ko so ce da wani wuri za a yi murna da shi saboda talalan nan shi ne ai ma wani ke cewa mai makama ce la ta man ta hibbu fi kulli shahrin ghayra yawmin la tafiru alayhi fastilalul hilali fi shahr yawmin thumma la tanzuru ilayhi ilayhi yace kakka zurfi wanda kake so in cikin kwana talatin in ba rana guda ba yace za ka ganin kallon wata inda a kallon wata cikin kwana talatin sai guda aka kallon wata saboda yana jariri ana murna da shi bayan haka bayan ya je ba a sake kallo ne sai kuma ta zuwa ya to haka dan adam yana zai mu girgiji na ruwa na namun su ba dan da yake ya ba yi haɗu nan mu tafakkari da a shi ba illa duk an ka haɗa ruwa kullum sai an yi ruwa to da za ka gani ana ɗan ruwa abin da yasa ana yaban ruwa ana ta murna har da su ana yi saboda jayawar da suka su dan dibi lokaci ba su dawo ba to shi ne ce kuma wal badal sha hudun wata lailan yan take kundancin da yake firata lanyan sunin da bai haske ba ma'ana a ce sha hudun wata karuwar da suke mai tsaro shi ke sa haske na ka ko kai kira nan kenan tana kawo ma haske da ismi jaririn yaro launan yin ba dan da yake haɗuwa ba lalle lalle ta su da bai shirya bai kai ga balaga dan anas kullum hindustan hindustan da bai kai ga balaga ba shi karo da suke ta ya tsaya balaga duk dai karin bayani ya suke da karin musamman na cewa sai dai an motsa wasu ke asara su shi ke launan misali da itace ne sun yi zaman mai su a sarakai da yi imanin can ka san imanin can mai yi mai nisa. Wannan lewan ga asarakin inda ba sai da an ka mota ba. Wannan ba da mara su fasta ba ta goge sagara wushiyar mu na hadin mace mai kusashen nono shi ne mace mai nono da sai mai gidan dangi. Bi aka san garbi bi aka san garbi da mahimmin nisan yamma. ya yi shi an fara ki shi ne imanin gabas take a sai sai da an ka motsa an ka ce an kawo asara ce an kawo shi na da su an ka sai kamar yanzu ka ce in bankin da aka motsa da wanda a sako tuba bai ci goro ba don sai an fi ko ne an game da haɗuwarka an dawo sannan a kawo ma shi ta ci ashe motsawa ta jawon ba to shi ne ya ce yusuf yake wala yastaqarra dini wala yastaqarra dini da nuɗe nuɗe yana tabbata fi asbatihi cikin kumbula ne cikin kwasfatai kenan ba sai da an kace an kai wani an ka ɗebo su ba to ma halla da bai sarkar da halayen kawabalin da zani gabariyin ne su ne yan mata al'ajabi masu tsawon wuya ashe sai da an kace an ɗebo shi an gyara an ka ba su sai da an ka wahala wallar su zaki lauwaje da alfayi ta da yana samun harauta ta rabugan yana durbusa kulgili cikin kumci na itace ne can a kusurin ajami to nan ya yartu da bai kutsa mahazira ta shingin nusu wanda an kullalle ba inda za zaki bisa shi na cin mai haka ɗaya ɗauka ba zai wahala ya tafi ya zama bisa ce ya tafiya wasu ya mutu a kan mutane goma a shi sai da motsa ko shi wannan wani fata da a ce saurayi yankin na yana samun guri ne dumawa bunan gida ne na inda ya taro to ne umrul kai ta an rabi halakakken nan to ma jawo da darba da bai ketare hanyar iyaka kasar larabawa da garinsu ba shi a darba wata da haka darbu eh to shi ne san baitin da yake nuna yake cewa baka sahibi lamma ra'ad darba bainahu wa aikana anna lahiqani bi kaisara fa qultu lahu la tabki aynuka innama nuhawilu milkan aw namutu fa nu'bara san cikin su'a to shi ne lokacin da tihad yin kaifar din nan karshen ta da yanka bashi dole wanda ya bashi wannan taguwa sa shi ne dan mahu ai ya mai baiti ne yake na kadda ma'a dan mahu min da ardihi sai da ta ne min da ya ma ta labbasa shi dan ma shi ne shi ne shi an ka aiko hmm. to shi ne ke hattasta ga haƙon ne kai ya sha shurbatan sha min sara kaisara daga dangin kaisara yadda ita wannan sha da an ka ba shi guba na ka'adwa da ta kace hasha hudun ciki ne fa ba ta ya kwana zaira mu wasar ba ana mai majingini ba ma'ana kina ya ci da biyan mutu inda da mutu turbi da dai za a to saifin da namijin da aka ce ma saifu lalle wala mata da shama da bai huta masa daidan tsanance tsanance ba bi bihari cikin gulabe ke yana wahala ne kada a dan ya kaso ha mata ta kullu maka al wanda ya mai taurin kai da sai bari kan ya isko shi a ashe sai da motsi to ana na ana nan sai su dinnan ko kuma biyar min kenan abin gane na da yawa da sai mu shi hatta karamin rirbana har ya ciyar da hankaki garba kaihin muhammadin takobi da indiya ma'ana da ya kashe wannan mutum sai yadda hankaki sun ka canza wannan nama a ce hankaki ko su sun ji daɗi da an ka motsa wa'ana a hanyar durkusassuwar bin nuhadi da raƙumma masu zaɓura fi ara satihin da gwarfajin nan su ana ce sakin kan motoci nan tokusun ma masu jirgin ido zummarin masu damannin ciki wala ma ka gadda ba su yi gaugawa domin kulle fajin da kowace hanya mai nisa dama fajin hanya mai mai fa'idata kan wa'azin jimladi bin haji a cikin rijalawa kuma za'ira tina min kulle fajin amin ya khairar alamin ta san mun yanta ne kai muhammadu alaihi sallallahu alaihi wasallam al'ada ce ta fi sai salati kamin su shi ne ce sallar ilahu Allah ka da salati alaihi ga annabi sallallahu sallama sallan alaihi ilahu kenan ma duk sa'adda asaba iskan gabas nan matai annabi manci shi ne ta ɗauko duba hari da nan tulu da madaluli abin yayyaji ga ayyadi fadallai da yarrabe yadda an ka samu turaren warki ma'ana duk sa'adda dai iskan gabas ta ga cikin hulama ya Allah kai salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka nan kamar mutum ce Allah kai salati ga mai duk sa'ad da wanka ta buga ma'ana kina na yake da gade ya Allah kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ga abubuwa da aka faɗi duk dai yana nuna ba za ka sami abubuwa sai ka motsa don haka ta wanga dalili ne za mu sake dawowa nan zai sake kuma wani zauki wanda zai nuna cewa wanda idan kana son bukatar ka biya tun da mun gano haka sai ka hau taguwa wanda ita taguwar da zai ci gaba da haɗin siffarta in Allah ya kai zai sai mu ci gaba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ka karanta